والذين عملوا السيئات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 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1443 lissafin nasara 'yan mishan yau muna takwas ga watan hudu shekara ta 2022 gudunmuwar marayu yau ma bayan allah sun kawo gudunmuwar marayu akwai suleiman ahmad ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira dubu ishirin Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi wa dukiyarsa da rayuwarsa albarka Muhammad Awal ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu goma sha biyar Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi wa rayuwarsa albarka ka tsare shi daga dukkan abin gudu akwai Salihu Abdulsalam ya aiko wa marayu da gudunmuwa ta naira dubu goma Allah ka saka masa da alkhairi ka kare shi da mugun ji da mugun gani da baka kaddara akwai balarabe kasim ya aikowa marayu gudunmuwa ta naira dubu goma sannan ya ce mahaifiyarsa ta rasu ranar ɗaya ga watan ramadan a sanya ta a cikin addu'a allah ka saka masa da alkhairi wannan mahaifiya shi allah ka gafarta mata allah ka lullube ta da rahama allah ka sa tana cikin waɗanda ake sa wa turare daga aljanna a cikin kabarinsu kyawawan ayyukansu suna ɗebe musu kewa akwai mas'ud kabir ya yi aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu biyar allah ka saka wa mas'ud kabir da alkhairi ka dukiyarsa albarka akwai zainab abdullahi mahadi ta yi aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ishirin allah ya saka mata da alkhairi allah ya mata albarka ya yi wa zuri'a ta albarka akwai umar sani muhammad <clears throat> ya yi aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu bakwai allah ya saka masa da alkhairi allah ya wa dukiyarsa albarka akwai lawal abubakar bilbis ya yi aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ishirin Allah kai wa dukiyarsa albarka ka saka masa da alkhairi Suleiman Sadiq ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu goma sha biyar ya Allah muna roƙonka ka rufa masa asiri duniya da lahira ka sa da mu da shi muna cikin masu makwabtaka da manzon Allah ranar tashin alƙiyama. akwai Adamu Abba ta aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu biyar Adamu Abba Allah kai mata albarka in tana da miji Allah ka masa albarka in tana da kishiya Allah ka mata albarka kishiya mai zuwa gidan boka kar ka bari ta shiga gidanta akwai abdullahi magaji yusuf ya yi koma rayu gudunmawa ta naira dubu biyar allah ka saka masa da alkhairi kai wa dukiyarsa albarka ibrahim rabi'u yazid ya yi koma rayu gudunmawa ta naira dubu biyar allah ka saka masa da alkhairi kai wa dukiyarsa albarka sannan akwai ibrahim sani sama'ila ya yi aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu biyar allah ka saka masa da alkhairi allah kai wa dukiyarsa da zuri'arsa albarka fatima mustapha umara ta yi aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu goma fatima allah ka saka mata da alkhairi idan tana da miji ka zo da ta lafiya da mijin nata ya allah karka bar muguwar kishiya ta shigo gidanta akwai muhammad umar ibn farhan ibn farhan ya aiko malayu gudunmuwar naira dubu biyar allah ka saka masa da alkhairi ka masa albarka bala umar ya aiko malayu gudunmuwar naira dubu goma allah ka saka masa da alkhairi allah ka yi sa albarka akwai ummi musa ummi musa ta aiko malayu gudunmuwa ta naira dubu biyar allah ka yi ummi musa albarka idan tana da miji ka masa albarka in babu ka bata miji na kwarai wanda zai rinka bada kudin data da kudin anko akwai khadija abubakar agitek agitek ya yi kowa marayu gudunmuwa ta naira dubu goma allah ka saka masa da alkhairi allah ka yi sa albarka ka sa ya gama da duniya lafiya akwai akwai sani khalid sani khalid ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu goma allah ka saka masa da alkhairi ka yi sa albarka akwai muhammad abuba muhammad abuba ya aiko marayu gudunmuwa ta tsabar kudi naira dubu ɗari allah ka saka masa da alkhairi allah ka dukiyarsa albarka ka tsare shi da mugun ji da mugun gani da baka kaddara wani bawan allah bai faɗi sunansa ba amma allah ya san shi ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu sha biyar ya allah wannan bawa naka ka san shi allah ka masa albarka ka dukiyarsa albarka akwai muhammad sani ya aiko marayu gudunmuwa naira dubu biyar allah ka saka masa da alkhairi kai wa dukiyarsa albarka akwai fisa muhammad malama fisa ta aiko marayu gudun wata nera dubu kairi wasu bayan ana da kama su kuma a wajen bajiya kuma kuma da kuma kuma

Eh. sai ka matsa dai السلام عليكم Allah ya bada ikon taimakawa. Ana gaba ina muka fara. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها إن ربك من بعدها لهم yau muryan kama ya fi na na masu gidajen rediyon da za su kasa kayayyakin a tsakanin ba za a rika samun matsalar ba a yi musu bayani daga gobe yau na na kara zuwa ne Why is it going to be

دوائين كل حاجة من حاجة واحدة في كل يوم أنا حرام مثل وأصحاب الجمال ولا يأمر بمد يحتوي يعني من المكتس وسبب ذلك ولا يعين شيئا فعلي واجبه ولا تنسي أن أنا أعجز وأن الكيمياء هو مجال الرياضة والفنون ومشينا في العلوم إلى هذا الفن Thank you. أقول أن الذين كانوا الصلاة لأجل الصلاة ليس كذلك كانوا ولي لداخل البلد والدعاء ولي لداخل البلد والوشي وبالتالي لا يصح أن تتمنى هذا ولا يوجد

money is a possible और ये है कि इधर राइट बेटा दूसरे बेटा वो कैसे दिखेगा इसे जैन कहता है इस तरह का प्रकार दूसरे अपने बेटे के लिए है तो कैसे अगर ये से देखे तो क्या कहते हैं लोग क्या से इसकी तरह कुछ करना शुरू हो जाएगा ये सोचिए कि जनरल से जाओ बने रहना चाहिए Same place I'm going to spend days in the hospital. We just just move to the next guy that's not an actress dollar for me. ये भी अपनी क्या के बोल सकते हैं तेरे इतना वो भूखा बोली आया हम सेलेक्ट कर लिए वो कहते हैं इसलिए प्रैक्टिस किया करते हैं कि सर को बहुत आएगा ये सीधे लेकर बन सकता है ये सीधे यहाँ तक नहीं बन पाएगा

y a a e a r en n o r Tú a l l a t h

Allah is a particular prayer. Allah is a particular prayer. So, sampai saya akan mengulangi untuk saya mengulangi. Maka, apa yang kita lakukan, kita lakukan sebagai ta malam na kashe mutum 99 ni dan ta'adda ne amma na shiga damuwa ina so in tuba ina tuba Allah zai gafarta mu wannan mai kwarin bauta ce mutum nawa yace 99 yace da rashin hankali ka kashe mutum 99 sannan Allah ya fi maka to su waɗanda ka kashe ya za a yi da su in za ka shirya tafiya wuta kai ka shirya tafiya wuta 99 kai magana ne ma aljanna dan gare ɗare ni wayo wanda mutum ya ce a ah, to tun da ba za a gafarta ba mai amfanin tubar bari in ci gaba da aiki daga takobi da ya sai sa sare wannan mutumin mai kokarin bauta yanzu ya cika nawa bahaushe ce karamin sani kokomi ne to wani lokaci yakan zama ajali yanzu shi wannan karamin sani mai zame masa shi karamin sani ajali ya zame masa ba ba kokomi ya zame masa ba can kuma sai sake tunani dai ya kamata ya tuba ya sake neman haɗa shi da malami to yanzu an yi sa a haɗa shi da malami ya ce ala gafarta malam mutum ɗari na kashi ina so in tuba idan tuba Allah zai gafarta mu malam ya ce Allahu akbar Allahu akbar ka san girman rahamar Allah kuwa ka san fadin rahamar Allah idan aka ɗauko rahamar Allah ya kwatanta da wannan zulmi naka wannan zulmi naka ba komai bane an kwatanta shi da rahamar Allah maza ka tuba Allah zai gafarta maka zai karɓe ka Allahu akbar kusa wani abu mutumin ya tuba kuma ya shiga aljanna ya shiga ya shiga aljanna قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نعم Allah ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina da kuka yi kanku ka sassaba in ji Allah kuka yi banna yanzu kun sha tafi karfin ciki ku kun tsokano bishin ubangiji Allah ce tunda akwai sauran rayuwa har yanzu akwai hope la ta taqana domin rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahamar Allah inna la halalle Allah ya gafiru zunuba jami'a yana gafarta dukkan zunubai innahu huwal gafurur rahim shi Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne idan bawa yana saba wa Allah sai ya zo ya tuba to ranar Allah yana murna da shi yana farin ciki da shi fiye da mutumin da kidnapper suka sace ya dawo idan kidnapper suka dauke mutum eh? Allah ya taimake shi ya kubuto ya dawo wani irin farin ciki iyalansa za su yi ana rama kai kaga farin ciki da naka dawo wallahi ala rama yana magana ne ce shi bai ma san haka duniya take kaunarsa ba sai da dawo ya ce bai san Allah ya sa kaunarsa a zukatan bayin Allah ba sai da aka kidnafin din shi sai lokacin ya gane kaunar to idan mutum yana saba Allah sai ya tuba to murnar da Allah yake yi da shi ran da ya tuba ya fi murnar da iyalanka za su yi idan aka sace ka aka shiga dajin <laughs> aka shiga dajin dan musa da kai ko dajin kwatagora Allah ya taimaka ka kuto ka dawo murnar da su makatiti suka yi to bata kai murnar da Allah yake yi da bawa a wannan lokaci ba Allahu akbar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo siffanta mana murnar da Allah yake yi da bawa in bawa yana saba masa ya dawo ya tuba kamar mutum ne yana tafiya kan raƙumi a sahara guzurin abincinsa yana kan raƙumin raƙumi sai da ya bari aka je tsakiyar sahara ya yi tutsu da shi ya jefo shi da ƙasa ya shafa da gudu ya bi raƙumi raƙumi ya fi shi gudu a cikin yashi rakumi ya ɓace ya dawo gaba yashi ba yashi tsakiyar daji sai iska sai rana ƙarshe ya samu ta bishe-bishe mai ɗan ganye-ganye kaɗan ya kwanta yana jira ta ina mala'ika mutuwa zai bullu da ya san kawai mutuwa zai sai bacci ya kwashe shi can sai ya farka farkawa da zai yi sai ya ga raƙuminsa nan ya dawo da abincinsa da komai ya dawo ya gurfana kusa da shi farkawa da zai yi sai ga raƙuminsa wannan mutumi da wani murna ta kama shi ya da ya daka tsalle ya kama igiyar raƙumin sai ce allahumma ma'anta abdi wa ana kaɗa abin shi da tilfara da ya zabu da ya samu kama igiyar raƙumin don tsaban murna da yi wa Allah godiya sai ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ya yi kwaba ko bai kwaba ba amma mai jawo murna me yake so ya ce yana so da ce ya Allah na yadda kai ne ubangiji na ni ne bawanka amma saboda tsaban murna ya yi kasassaba to murnar da ta sa har mutumin nan ya irin wannan kwaba ba ta kai murnar da Allah yake yi da bawa da kana zina ka tuba da kana sata kudin talakawa ofis ka tuba da kana shan giya ka tuba da kana zaluntar matarka ka tuba da ka yanke zumunta ka tuba da kana zuwa gidan boka ka tuba da da ka ake haduwa kullawa wasu sharri ka tuba murnar da Allah yake yi da kai ta fi murnar da wannan bawan Allah yake yi a daidai lokacin da raƙumin sai dawo shi yasa Allah ya ce walladina amilu sayyi'at Sun tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim Allahumma ghafir lana warhamna Allah ka gafarta mana ka ji kanmu sai Allah ya ce mai a gaba alarama sakata Allah ya ce walan ma sakata a Musa al gadabu yayin da annabi Musa ya huce shine sakata a Musa al gadabu wannan shine malaman larabci ke cewa isti'ara a wajen malaman balaga wato in zaka fassara abun walan ma sakata a Musa al gadabu yayin da fushi yayi shiru ga barin annabi Musa fushi mutum ne da yake magana har ya shiru ba mutum ne da yake magana balle mai ba balle ya shiru amma sai aka mai da fushin karan kansa kamar wani mutum ne wanda ya bori ya bori yanzu ya dawo ya natsu amma me ake nufi abin da ake nufi annabi musa ya yi mai annabi musa ya huce da annabi musa ya huce ya dawo cikin natsuwarsa a kazal alwa lokacin sai gane ashe ya watsar da allunan a taura da ya karbo yanzu kuma sai gashi ya duka yana daukan wa'annan alluna na me na ataura wannan zai gwada maka ba da gangan ya zubar da alluna attauran ba fushi ne ya jefa shi cikin haka sai Allah ya ce wa fi nuskatiha a cikin kofi na wannan alluna na ataura da aka bashi hudan akwai shari'a wa rahmatan sannan akwai rahama lillazina hum li rabbihim yarhabun ga waɗanda suke jin tsoron Allah suke koma zuwa ga ubangijinsu sai Allah ya ce mai a gaba da الله أكبر بما فعل wato ba za ka san darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka kalli yadda sahabban sauran annabawa suke sai ka kalli sahabban annabi Musa ya suke lokacin da za ka ƙara gane ƙimar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai da ya kalli zukatan mutanen duniya gaba daya duk duniya Allah sai da ya kalli zukatansu sai Allah ya ga zuciya da tafi kowace tsarki ita ce zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya zaɓe shi ya bashi annabtaka bayan allah ya bashi annabtaka sai kuma allah ya kalli zukatan mutanen duniya gaba ɗaya cikin al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam su ne ne zukatan su suka fi na kowa tsarki sai allah ya ga bayan zuciyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam zukatan da suka fi kowanne tsarki shi ne zukatan su abubakar su umar su usman su aliyu su sa'adu ibn abi Waqqa su abdurrahman ibn auf su dalha ibn ubaidillah su sa'ad ibn ubada su su su su aisha radiyallahu anha as-siddiqa bintu siddiq su hafsa bintu umar su maimuna su juwairiya su zainab bintu jahash su zainab bintu kuzaima Allah sai ya ga zukatan waɗannan ya fi kowanne tsarki bayan zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tsitsinto su ya tsitsinto su sai ya hada su suka zama sune sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai accidentally aka dauko su ba Allah ne ya zabo su dan su zama abokan wannan annabi dan zuciyarsa ta fi ta kowa tsarki Allah yana so su zama abokansa Allah yana so su zama surukansa in zai aure ƴaƴansu zai aura in 'ya'yansa sun isa aure su zai aurarwa Allah yana so a masallaci su zama su ne mamunsa in ya kai fatiha su za su ce amin Allah yana so a majalisi su zama su ne ɗalibansa Allah yana so a fagen daga su zama su ne sojojinsa shi ne kwamanda wai sai ka zo ka ce wai duk waɗannan mutanen banza ne wai amma annabi shi mutumin kirki ne ƙarya kake matsiyaci annabi kake so ka zaga wa ke so ka zaga annabi ke so ka zaga ah yanzu na ce ala rama inda kake burge ne kai mutumin kirki ne inda aka samu matsala duk abokanka yan kwaya ne da yan iska matanka karasa wanda zaka auro sai karuwai sirikanka duka yan giya ne amma dai kai kai ba matsala lahiya lahiya kai mutumin ki dana akwai faskare akwai sa'alar rama ya kamata ya karya bin kafar gaba ko bai kamata ba wannan rena hankali ne anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'ar radi karka tambayi halin mutum a gwada maka abokansa kawai yadda kaga abokansa haka yake haka ne ko ba haka bane show me your friends i will tell you who you are nuna min abokanka zan gaya maka kai waye to duk abokan annabi mutanen banza ne sannan jami'a annabi mu ne sahabbai sama da dubu ɗari suke karatu a ciki waya ma da aka zo jarabawa duk sun faɗi sai guda biyar da Allah ba jami'a mai mutum sama da dubu ɗari ba a buɗe makaranta mai mutum dubu ɗaya a kawo ka kai ne malamin su kai shekara ashirin da uku kana karantar da su a mutum dubu ɗayan nan da aka zo aka yi jarabawa aka samu duk sun faɗi mutum biyar kaɗai suka ci dala wannan malamin ya kamata a bashi ya ci gaba da karantarwa ko ya kamata a kori matsiyaci ya bata wa jama'a lokaci tsakanin ku da Allah nake so in tambaye ku to annabi ya karantar da sahabbai sama da dubu ɗari shekararsa ashirin da uku yana karantar da su amma yana mutuwa duka suka yi ridda sai mutum uku ko mutum biyar da Allah waye ne wa suke so su nuna ya feluwa ba ɗaliban ba malamin ɗaliban ba sahabban suke so su zaga ba malamin sahabban suke so su zaga amma su sa annabi kana zagin shi za a shiga bala'i sai su zage shi ta bayan gida shi yasa duk sanda za su zagi annabi ba za su zage shi kai tsaye ba shi ma wannan gaba gadi motarsa ta yawa ne yasa ya fito gaba gadi ya hadu da gaba gadi amma su ba haka suke ba misali su ce sai na umar dan zina ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya subhanallah wace ce ta zina ta haife shi suka ce wata karuwa ce suka bada tarihinta ita ta yi zina ta yi mai ta haife shi to amma wane ne mata cikin shekin har ta haife shi sai suka ce zana biha abdul muttalib abdul muttalib ne mata cikin shekin ta haife shi tambaya da wane ne abdul muttalib kakan annabi muhammad kaka uba ne ko ba uba ba ne yi sun ga abin da ya faru a yakin hunain soja dubu hudu suka kewaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai ji tsoro ba sojoji dubu hudu haka ya fito tsakiyarsu suna ina muhammadu yake ya fito tsakiyarsu ya daga takobi ya ce anan nabiyu la kazib anamnu abdul muttalib ya ce ni ne annabi original not photo start copy ni ne muhammadu dan abdul muttalib to tunda sun ji annabi ya ce shi ne muhammadu dan abdulmuttalib sai suka ce to abdulmuttalib din nan ya dirka wata karo cikin shege ta haifo da umar to kenan an bi diddiki shi ma annabi kun gane inda suka bullo to yadda suke kenan Allah ka tsare mu da sharrin da mugayen bayi to bari ku ji ku gane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waqtara Musa qaumahu 70 rajulan miqatina yanzu ga umarni daga Allah Allah ya ce wa annabi Musa cikin sahabban kan nan ka dubi waɗanda suka fi hankali dattawa waɗanda suka fi kowa da tsuwa a cikin sahabban naka ka zaɓo mun guda saba'in ba ina rududu ba a cikin sahabban ya zaɓo sai ya darje ya zaɓo guda nawa guda saba'in Allah kuma ya ansa annabi Musa ya ansa kiran ubangiji shine waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina annabi Musa ya zabo daga cikin sa mutane guda 70 waɗanda zai zo da su miqati inda yake magana da Allah Allah ya ce falamma aka zarhumur rajafatu yayin da tsawa ta kama su tsawa hada da girgizar ƙasa da mutane guda saba'in annabi musa hankalin sai tashi ƙala sai ce rabbi ya ubangiji laushi ita ai da ka ga dama a halakta min ƙablu da ka halakar da su tun muna can kamin mu zo nan domin a can sansani ka halakar da su ba za a ce ni na kawo su suka mutu ba amma yanzu na zaɓo su su ne dattawan su ne masu dama daman na taho da su in ka halakar da su inda koma ba zan iya gaya wa jama'a laushi ita a halakta hun min qablu wa iyayi hadda ni ɗin ma zaka yi haɗawa da ni ka halakar da ni to ga tambaya me yasa annabi Musa aka ce zabo sai taho da su me yasa kuma tsawa ta kama su malamai su yi da yawa masu ƙarfi magana guda biyu magana ta farko shine zai zaɓo su ya taho da su wajen miƙati domin su gabatar da uzurinsu ga ubangiji su jaddada tuba ga ubangiji a madadin sauran na bautar ɗan maraƙi da suka yi wannan shi yasa allah ya ba annabi musa dama ya zaɓo su suka taho ba za a zo da su duka ba amma an ba shi umarni ya zaɓo masu hankali dattawansu natsatsunsu guda saba'in ba sani ba ko an gane wannan to me yasa tsawa ta kama su abin da ya kawo su su tubo Allah amma bayan sun zo kamin lokacin da za su ba da uzurin nasu sai suka fara surutu tsakaninsu mu fa abin nan ba mu gane ba mu muna ganin samirin nan dai kawai zalunta sa aka yi amma Allah nan da ya kawo nashi ai shine Allah gaskiya an zo da su miƙati su tuba wa Allah suna jaddada maganganun shirka a aure wai har yanzu ba su gama gamsuwa Allah ne ya tsallakar da su daga teku ya durme da fir'auna ya keta musu hanya suka tsallaka a cikin ruwa ya durme da fir'auna har yanzu ba su gama gamsuwa da shi ne Allah kaɗai da za a bauta ba duk wa'azin da annabi Musa ya zo ya musu da wanda annabi Haruna ya musu wai har yanzu wasu suna da sauran kokonto an ma zo da su miƙati inda za su miƙa uzuri su tuba wa Allah wai a nan ma suna ganin cewa fa kamar dai har yanzu dai gunkin nan da aka raba su da shi shine Allah gaskiya dala Allah sahabban manzo Allah za su yi wannan to idan masu hankalin za su yi wannan sauran fa shine fa aka zan humur rajafatu Allah ya fushi da su tsawa ta kama su yas'aluka ahlun فقد سألوا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم نعم ثم اتخذوا العجل بعد ما جاء أتهم البينات فعفونا عن ذلك واتنا su inda nake magana da kai su ma su ji maganar ka da kunnansu kamin su imani da ni sai Allah ce to ba matsala amma karka kwaso su gaba daya ka zabo masu hankalin su guda saba'in ka taho da su to shine ya zabo waktara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina yanzu annabi Musa ya zo da su yanzu annabi Musa yana magana da ubangiji ya Allah ga sunan na zo da su waɗanda suke ce suna so in zo da su domin su ji yadda nake magana da kai kamin su gasgata ni ya Allah na zo da su domin su ji maganar ka ya ubangiji yanzu annabi Musa yana magana da wa yana magana da Allah bayan annabi Musa ya yi magana da ubangiji a gabansu suna ji sai suka ce kai wannan dabaru ne in gaskiya ne Allah ya fito kirikiri mu ganshi ku yi magana amma ba wai kawai mu ji wata murya ce mana Allah ne ke magana ba dala sabon manzo Allah za su yi wannan ko nan baka gane cewa Allah ya zaba wa annabi sahabbai ba wannan maganar da suka faɗa shi ne ubangiji ya fushi da su fa aka mu humar fatu. sai wannan tsawa ta kama su shi yasa ayar da Allah ya karanta mana Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaina kitaban minas sama waɗannan yahudawan sun zo sun same ka ahlul kitabi sun ce in kana so su imani da kai ka sauko musu da littafi daga sama suna kallo sai Allah ya ce annabi kai hakuri ka damu ba kai suka fara yi wannan rashin kunyar ba annabin su ma da muka turo musu annabi Musa sun masa rashin kunya balle kai faqad sa'alu Musa aksara min zalika sun akbar min zalika sun tambayi annabi Musa abin da yafi wannan girma yanzu ce maka suka kawai ka sauko littafi daga sama to shi annabi Musa faqalu arina Allah jaharatan cewa suka ka gwada mana Allah kiri da muzumu ga Allah kuma zababbun nasu guda saba'in su ne ce a gwada musu Allah su gani kafin su imani Allah ya ce fa akazarhum sa'iqatu bi zulmihim nan take tsawa ta kama su inji Allah madaukin sarki saboda wannan zaluncin da suka yi sun yi zalunci a cikin haƙƙin ubangiji a ayar da Allah ya karanta mana a suratul baqara Allah ya ce wa ya Musa ku tuna sanda kuka ce ya Musa Allah yana magana da jikokinsu wayanda suka rayu zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu abinda kakanninsu suka yi wa iz qultum ya Musa yayin da kuka ce ya Musa lan nu'mina laka har abada ba za mu imani da kai ba hatta ran Allah jaharatan sai mun ga Allah kirikiri da idanunmu Allah ya ce fa akazarkum sa'iqatu wa antum tanzurun nan take tsawa ta kama ku kuna kallo tsawar ta kama ku to yanzu annabi musa ya zaɓo zaɓaɓɓu guda saba'in su ma sun zo sun yi ɓanɓarma ga tsawa ta kama su sun faɗi mu annabi musa ya fashe da kuka a wannan lokaci ga wata sabuwar jarabawa yanzu iya koma kuma mai zai faɗa wa bani isra'ila dama ba su yarda da shi ba sun ma tuhume shi akan kashe annabi haruna ka ji wani abu na yahudawa yanzu ya taho da mutum saba'in dattawa ya koma ya ce sun yi wa allah laifi allah ya halakar da su bani isra'ila za su amince ba za su amince ba shi yasa ya kama addu'a yana rabbi laushi ita a halakta hum min qablu wa iyyai yace atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna ya Allah yanzu zaka halakar da mu saboda abin da wawaye cikin mu suka aikata wallahi mu ma mu rinka yi wannan addu'a Allahumma la tuhlikuna bima fa'ala sufaha minna ya Allah kar ka halakar da mu saboda abin da wawayen cikin mu suke aikatawa idan Allah zai kalli abin da wawayen cikin ke aikata a wannan ƙasa ba mu san bala'in da zai sauka ba ba mu san irin bala'in da zai sauka ba ya Allah kar ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa Allahumma la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna ya Allah kar ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa ya Allah shi yasa annabi Musa yake cewa tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yace in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha ya Allah wannan ba komai bane jarabawa ce daga wajenka ya Allah jarabawar kuma kana batar da wanda kaga dama kana shirye da wanda kaga dama anta waliyuna ya Allah kai ne waliyu kai ne majibincin lamuran mu lana warhamna ya Allah ka gafarta mana ka ji kanmu wa anta khairul gafirin ya Allah kai ne mafi alkhairin masu gafara kun je da annabi Musa yake kuka yana roƙon Allah saboda Allah ya tausaya masa wayannan mutane kada ya halakar da su a sakita da su Allah ka gafarta mana me Allah ya ce a gaba Allah rama manana Allah ya ce annabi Musa ya ce waktub lana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka rubuta mana abu mai kyau a cikin rayuwar mu ta duniya ma'ana ka kaddara mana abu mai kyau mu aikata abu mai kyau a cikin rayuwar mu ta duniya ya Allah wa fil akhirah sannan ka rubuta mana abu mai kyau a lahira ya Allah shine ka ba mu aljanna sai inna huduna ilai lalle mu mutu zuwa gare ka malamai suka ce daga nan aka samu sunan yahudawa daga kalmar me huduna to daga nan da ake ce musu yahudu me yasa kira su yahudawa yan mun tuba saboda ɗabi'a yahudawa su tuba yanzu an jima su koma ruwa gata su tuba jibi a fada tabo citta a tuba masora a fada kwata yahudawa ke wasu ce a an samu sunansu ne daga sunan kakansu yahuza daga kalmar yahuza sai aka cire digon ya koma yahuda sai suka zama yahudu annabi musa ya ce inna huduna ilai ya allah mun tuba zuwa gare ka to a lokacin ne allah ya magana bari ku ji abin da allah ya faɗa Kala sai allah ya ce azabi azaba ta in ji allah usibu bihi man asha nakan sa ta riski wanda na ga dama ne ita azaba ta sai wanda na ga dama take shafa in ji allah allah ya ce wa rahamati amma rahamata wasi'at kulli shay'in ta yi komai da komai in ji allah kenan da rahamar Allah da azabar Allah wanne ya fi faɗi rahamar Allah wanne ya fi yalwa rahamar Allah in kai ka shiga azabar Allah ka dakuna abin da yawa matsayinka na musulmi mai imani ka ganka a wuta kai rashin hankali naka yayi yawa in dai ba ka dakuna abun ka dakuna ka cakuda ba zai gyaru ba wallahi Allah ba zai baka cikin jahannama ba zai kai ka aljanna yace wa rahmati wasi'at kulli shay' shedan da ya ji wannan magana bai taba murna kamar ranar ba ya ce tunda Allah ya ce wa rahamati wasu ar kulle shi ya ce ni ma zan tafi aljanna ya ce domin ni ma yana cikin kulli shayin ne na ni ma shay'un ne cikin kulli shayin ranar iblis ai sai aka fara jubilating gabanin za ta samu to ashe murna za ta koma ciki sai Allah ce to fasa'aktubuha amma ita rahaman nan da ta yi komai da komai inda za a bari kowa ma zai iya shiga ya samu to ba kowa zan bari ya shiga ba fasa'aktubuha zan rubuta ta ne kawai na yadda yattaquna ga masu kiyaye dokokin Allah iblis yana kiyaye dokokin Allah wa yu'tuna zakata sannan suke bada zakka iblis yana bada zakka wallazina hum li rabbihim yarhabun da wallazina hum bi ayatina yu'minun da kuma waɗanda suke imani da ayoyinmu Allah ya ce su kadai zai shiga cikin wannan rahama duk da ta yarwace kowa amma ba kowa zai shigo ba waɗannan su kadai za su shigo iblis zai ce an samu matsala iblis zai ce an samu akasi yanzu dai ya zama na yana nan a matsayinsa na dan me yana nan a matsayinsa na dan wuta to amma a nan ma sai a ƙara samun wata matsala sai yahudu da nasara suka ce kai mai ta farin ciki ga aya na an wa muhammadu ai ba dole sai mun zama musulmai ba Allah ya ce wa rahmati wasa'at kulli shay'in fa sa'aktubu halil ladzina yattaquna suka ce muna cikin allazina yattaquna wa yutuna zakata muna cikin masu bada zakka wallazina hum bi ayatina yu'minuna mu ma mun imani da ayoyin Allah saboda haka mu ba mun zama yan aljanna kan ma mu hada da kanmu ba sai mun bi Muhammadu ba ba sai mun yi musulunci ba sai suka kama murna ashe su ma murna za ta koma ciki sai Allah ya saukar da aya ta gaba آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس 高着。 yu'minu billahi wa kalimatihi sai ya kawo ta Allah <laughs> ya yi ɗan gari ta zo Allahu akbar Allahu akbar na faɗa muku kowane alarammomi kamar kwamfuta ne sai suna haɗawa da me sai ana haɗawa da browsing saboda haka aka yi browsing aka yi browsing sai ayar ta zo waɗanda ayoyi da karanta guda biyu kowace darasi da mai zaman kanta lokaci ya yi maganin kar a yi kar a fara in Allah ya kai mu gobe za mu tashi a kansu mun ce yahudawa da nasara sun kama murna sun ce su ma sun shigo ko to ba su shigo ba za ku je inda aka fidda su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a saurara yanzu ake tunatar da ni gobe in Allah ya kai mu za a fara tafsirin mata za a fara karfe goma sha na safe zuwa karfe goma sha biyu a mai ta ne za a fara a nile street a mai ma a nile street eh, ba a nan ba ne a ina za a fara a nile street waɗanda ba su ji ba su isar da wanda ba su ji ba a mai ma nile street kusa da police station akwai babban sabon masallaci na juma'a wanda wasu bayan allah su sanata da sai sanata da ma'alaidu suka gina da wasu bayan Allah suka haɗu suka gina a nan za a fara kaddamar tafsirin mata gobe in Allah ya kai mu ina fata fahimci wannan akwai kwanakin da zamu dawo nan masallaci zamu sanar da jama'a daga baya saboda kawai samu confusion amma dai gobe in Allah ya da za a bude a Maitama a Nile Street kusa da police station sabon masallacin Juma'a inda Abdulrahman izala salanken juwa yake yin tafsiri da yamma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah